انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ku mushrikai tabbas ku da gumakanku da kuke bautawa ba Allah ba da waɗanda suka yarda da bautar da kuke yi musu cikin mutane da aljanu. duk makamashin wutar jahannama ne ku da abubuwan bautar ku za ku shiga cikinta